baza ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin tayi akan bar raha da fatan an wayi gari lafiya. Salihu Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi Yanar gizo ta mamaye komi da komi a duniya yanzu. Yanzu ma manyan kasuwanni a yanar gizo suke. amma wata kasuwa ta kunno kai daga kasar china wadda ta ɗauki duniya ba zata domin girmanta domin samun karin bayani akan wannan kasuwa da ta ɗauki duniya ba zata da irin abin da za mu iya tsinta filin ya gayyato malam amadu manu dillali a kasuwar hada-hada sayar da hannun jari na kamfanonin najeriya kasuwannin yaran gizo sun ɗan daɗe a ƙasashen da suka ci gaba musamman a nan amurka akwai kamfanoni kamar su amazon da ebay kuma dukansu manyan kamfanoni ne to amma kwatsam sai ga wani daga kasar china da suna alibaba kuma an ce idan an haɗa amazon da ebay har wa yau ya fi su girma to malam amadu menene tarihin wannan kamfanin yaushe aka fara shi wa ya kafa wane ne ya kafa wannan kamfanin baturen ingila ne ko na amurka ta yaya fara ko za ka yi wa masu mu bayani mm, to shi alibaba kamfani ne na hada-hada kayayyaki kasuwa ce da ta kaddara yanar gizo mm-hmm. kuma an fara ta a alu dubu ɗaya da dari tara da tasa'in da tara hmm. wani shiya ta Eh, china mutumin da ya fara shi shi ne wanda ake kira jack ma wani malamin eh, turanci yana koyar da turanci ne a wata makaranta a nan eh, wannan gefe na china shi dan china ne ko baturan ingila ne ko amurka shi mutumin china ne to to yana zama a wannan wuri din to sai ya lura da cewa yanar gizo ta fara e, e, zama babban wurin da za ka iya talla ka sai da kayayyakinka ka yi abubuwanka na kasuwanci mm-hmm. kuma ya to mutane da yawa sun samu sanin abin da kake yi mm-hmm. da kasuwar da ma'adinan da kake ko kuma kayayyakin da kake sarrafawa to abin da ya lura da shi shine akwai ƙananan kamfanoni a nan eh, shi da yake na china din waɗanda suna kayayyaki masu aminci da kayayyaki masu kyau amma ba su da kasuwa ta duniya so kayayyakin da suke yi ba su shiga cikin kasuwar duniya hmm. shi kuma nuhin shi shi ne ya fara da waɗannan ƙananan kamfuna ya sa kayayyakin su wato ƙananan kamfuna ma da ba san su ba a duniya ba a ma san su ba a duniya su ya fara da su ya shidda su ga duniya ta ga abubuwan da suke yi wato ya ba su kasuwa Ta waɗannan kaya eh su samu tasu kasuwa filin da za su sayar da kayan su maimakon su tsaya yawa maimakon su tsaya nan cikin eh, wajen da suke to yadda yi da cewa shi yanar gizo babban mahaɗa ta kasuwa kuma tana da ƙarfi da yawa idan aka yi amfani da ita sanin wannan ƙarfi na yanar gizo ɗin shi an din ware wannan kamfani na alibaba mm. to sun ɗauki wannan domin su fara taimakon ƙananan kamfuna na cikin ƙasar china to kuma da su suka fara suka kuma sai da hajojinsu ga duniya duka to daga nan ne suka fara haɓaka mutane suka fara amfani da su in suna neman wata haja ba su san masu yi ba su alibaba ta yana gini sai su haɗa su da masu yi sai masu yi din su ba su eh, kayan da suke bukata su kuma masu yi suka ware sanin masu bukatar kayansu to ta nan suka soma ta nan suka soma sun fara a ƙaramin wuri ne kuma a ƙaramin yanayin da suke buƙatar mutane su amfana da su to malam kawo yanzu menene hmm. a darajar wannan kamfani misali a kwanada da dala yanzu ya yi biliyan biyu biliyan nawa biliyan biyu na dala biliyan biyu da ɗari shida na dala mm. biliyan biyu da miliyan ɗari shida na dala eh. darajarsa eh, kenan amma ka san sanda suka eh sa amma sanda suka fara ko mai tsarin zanto ba su kai ko ina ba ma suna magana 'yan miliyoyi ne kaɗan to in karbi 'yan shekarun da suka yi har suka kai ga wannan hmm. ya nuna maka cewa wannan kasuwar ta yanar gizo babbar kasuwa ce akwai kori daga nan ma Nigeria. Eh ci ai yawancin mutane in ka Na jin ka. In ka ga eh, a nan tun ba nan Abuja ba za ga mutane maimakon su je eh, kasuwa suna neman abu sai su shiga kwanga. Kwanga nan da na za ka ga yan mashin din kwanga cikin aburu suna ta yawo suna suna kai mutane kayayyakin da suka sayi. Hmm. Domin haka ne uh, hajojin mutane suke yaduwa da duniya daga nan kasar ta zuwa wata duniya daban. Wani can daban sai ya ga hajjata ya ga yana da shawa ya kuma saya kaya na gizo sai a kai mishi. Eto, eh, haka abin yake ta yaduwa. Eto, eh, haka shi ma ya Eto, eh, kamar ya, ya za a ci gajiyar irin wannan ga fili dai Allah ya bayar a yarar gizo. Kamar ya za a ci hmm. gajiyar irin wannan abin a kamar nahiyar Afirka musamman Najeriya. to gajiyar ana ci ko yanzu ma haka ana cin gajiyar shi din amma ya zamanto ya zamanta mutane da yawa sun koma ta wannan kasuwa din mm. shi ya rage gare mu yanzu don haka akwai akwai hurumi ga wanda ke da halin wannan ilimi na yanar gizo din eh. da kuma yana da takamammen eh, inda yake son ya kai don shi da ya fara ne kaɗan amma yanzu ya sa rayuwar shi har ta sa bai san ma inda kamfanin nan zai tsaya ba ka hmm. kaga da suka je a can america suka yi sun zo new york stock exchange eh a stock exchange na new york kasuwar hada-hada ba sun wara da dala 60 a shekaran jiya ana sai da eh, eh, hannun jarin kan dala 111 da santi Eh, to ka ko wata shida bai ba nan ko wata shida bai ba amma ta ga har ya samu ƙarin wajen eh, dala arba'in bisa kuma sai abin da ya ci gaba domin su kansu ba sun daina aikin ba ne hmm. sun fara da kamfuna 'yan ƙanana amma yanzu suna da suna da eh, abubuwan da suke sai da na miliyoyi miliyoyi ɗari ɗari da kuma kayayyakin haja sun yi wajen arba'in waɗanda suke sun sun spreading za a ce ko sun wawwatsu a cikin eh, kamfuna daban-daban har guda arba'in. Eto, Malamadu, kamar akwai abubuwan da ba za su iya sayarwa ba a yanar gizo? Babu. har motoci ma za sayar kowace irin mota yake so in ma trela ce in duk wani irin abu har jirgin ruwa in kana so ana saida maka ko ina kuma kake a duniya ko ina kake a duniya ana iya saida maka shi suna yanzu su alibaba har suna cikin kasashe ɗari da casa'in na duniya wai ana cewa suna nan wajen wata suna da ofis a wajen kenan inda suke hada-hada suna an san bukatocin mutane suna kuma biyan bukatocin mutane na sayan haja. sabili da karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu karkare a madadin bakon namu malam ahmadu manu da juli gresham wadda ta shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne salo garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya. kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya